shiga idan idan mun gode hajji Allah ya saka da alkhairi to shikenan mata yan mata yan mata aran gari yan mata aran gari aka ce idan babu ku ba gari ko idan kun sai yawa ya lalace yawwa dama ba ta ɓata lokaci ba sau biyu ina ganin kuma shafi layin mu ina yin wuce ina yin wuce a kodayaushe ina yawan ganin a zuciyata ina jin ina kuma amma na kasa biya muku shi ne ya ce bari in jajirce in zama namiji in faɗa miki cewa ina so ina fatan zan samu karɓuwa. Allah sarki kai ba zan ce a'a ba saboda duk mutumin da ya ce yana son ka ai mai son ka duk wanda ya ce baya ƙaunar ka baya ƙaunar ka. To alhamdulillah na ji daɗi. To amma sai da wani hanzari ba gudu gaskiya an bada ni zan ɓoye maka saboda ba da niyyar yaudara shi ne abin da nake so sanar da don Allah an haƙuri an riga an bada ni. amma ba da ban ba ai kai ma din kayi mu haka ne kuma gode to amma in ma sa ai an ci bayarwa ai ba ai yi ba eh? to abin da nake sani dai gaskiya ba zan yi hakura da saboda soyayyar ta saka da cikin zuciya to amma abin da nake so shi ne ina addu'a idan har ni a kan a tare kuma da kake fara suna so amma an ba da su idan ni alkhairi a tare da Allah ya ba dace idan kuma ba alkhairi ba ne ba ba shi amma na san da kai to shi ke kai ka da ku sai maka mu to sai rayuwa wallahi na kama da sai zan yi kai ne da tabbatar idan kuma aka san haka ne kai ma Allah za ka ya ina ma yanzu zan koma kika shiga ne mamman mamman sun tafi sun bani gashi kuma ina so ɗan kamun wani abu bari in rarrafa jin shiga ɗakin dawo na dawo wallahi to me yake faruwa ya na ganki haka wallahi in ma akwai gagarumar matsala me yake faruwa ba ni labari wallahi ina muna zaune a tsakar gida muna ta kiran mamman da dawo da ya shigo har mun fara gaggaisawa kawai sai ga Husna ta zo ta kira shi ta je ta kira su suka fita waje sai na bi su ina leƙa na tara suna ta hira suna ta dariya su kuta kuta ma rashin lafiyan bai dame su ba. Ina kawai raina ya ɓaci mutum wa ɗan gida saboda ni ta zaune ko wani abu a cikin suna ta ɗanɗana dariya wallahi kamar ba wai wani abu ne ke faruwa a nan yana gani da suka kana ɗauriya da mahaifiyarsa amma ya fi yi ne wani fi da suka ta kawai dariya a lallai akwai akwai wani al'amari lallai akwai mai cikin na'in yarinya da ta faɗi nan zuciya lalle akwai wani da wani makirci a cikin wannan al'amarin zuwa kawai ne ya fi wata gida ma rai na yau a cikin kin da hankali kina ji ba ki labari idan ta je barka lokacin da take idan mai jego ta mace ta haifa ta ce mata barkan ki da samun idan namiji ne ta ce barkan ki da samun lafiya sai muke tambayar ta wanda yasa take cewa haka ta ce ba za ku gane ba ta ce ai idan kika haifi ya mace idan Allah ya miki ita kika ga aurenta to mutum biyu ne zai miki hidima ita ce miki hidima mijinta yi miki idan ko ɗa namiji kika haifa to fa ran da ya zama ya shiga daga ciki ya zama magidanci ya yi aure kenan ko kuma ta kuma anan zai tare ke sai dai ki zama yar kallo in kika matsa sai a ce uwar miji To su kuma ganewa ne ba sa yi da maza. Gararin su kenan mahaifansu. Ta ya mace tana tafiya gidan mijinta shi kenan nauyi ya sauka amma su sun dinga kenan har sai Allah ya raba su da iyaye su mutu to ba sa gane haka. To saboda haka halayya ce ta maza halitta su ce haka. Idan za ki hudda da ɗan namiji sai ki ɗaura ɗamara haƙuri. Ki yi haƙuri mutumin da iyayensu ma sai dai su bi su a saniya ke dan soyayya ta haɗa ku. Aure zaki. Saboda haka ki kwantar da hankali Hankali ki ki zama mai hakuri yawwa halayya su ce haka suke tsantsan mutunci gudan da namiji ya iya kin ga wannan wahalar da muke yi kawai mu miƙa wa Allah saboda Allah muke yi shine zai mana sakamako kina ta ɗawainiya da uwarsa ni in mika abinci ni da addu'a ina ta fama saboda za a aure min ya amma kuma shi yanzu ya hango kyallin goshin wata ai yana cewa yana dariya to uwar bata samu sauki ba saboda tsabar sharri da rahin mutunci irin nasu. kwanto da hankalinki ni ba zan yanke hukunci daga raji ba mu miƙa wa Allah lamarinsa yawwa duk ki dinga damun hankalinki ki kiyaye da irin abubuwan da nake gaya miki wani karatun sai mun sace zama yawwa yawwa sannan hajiya ana zaune ya eh, hajiya sannan da zuwa yawwa ya aiki alhamdulillah ya ta gaba da kokari ya za a so gobe ya ce ba zan zo in zauna na ɗan yi na ɗan ɗebe miki kiwa tun da mutanen da sun ce kawai bayan gidan naki. Ajiya na gode. <laughs> Ya dai ya fuska ana dai ɗan samun ta fi. To alhamdulillah da sai dai mu gode wa Allah. Kin san da gaba ɗaya baƙi nake gani. Amma yanzu kuma a hankali da ina ɗan ganin ɗan jajaja haka dai da ɗan haske haske kaɗan. Alhamdulillah. Kuma ana sabon canji. Wannan alamun nasara ne. Gaskiya ne. Allah ubangiji ya ƙara sauƙi. Allah ya ba da dacewa. Amin hajiya. yawa hajiya tun kwanaki nake da sha'o in kin zo zani wata magana da ke ikon Allah game da zancen wannan yaro Muhammadu da Hajara ta ce ma wani abu ne na daban ne ya su ne nan ai wannan magana game da su babu wani abu yara sun haɗa kansu duk wanda ya gani ya san akwai cikakken so da ƙauna a cikin al'amuransu karewa maza ta zo ta zama taki ai wannan al'amari kawai sai dai mu saurari jiran lokaci kuma mm. Allah ya sa muna da rabon gani mm. Mm. Allah ya sa za a yi da mu ai babu wani abu a tsakanin su ai haɗi ne na Allah babu wani abu Allah ya sa mu dace amin Allah ba mu yadda za mu amin amin Allah ya nuna mana lokacin amin ai kamar yau ne Allah da ibaki lafiya amin hajiya ba da lafiya mun nagode eh ita mota ta yi ta yi kyau sosai wallahi sosai mako kuwa kuɗin motar ne kwarai ba ke na siyo ita eh mota ta kici wai kana nufin motan ta wace kwarai da gaske Allah na gode maka alhamdulillah farin cikin ma na rasa ma me zan ce mata, amma godiyan nan ba zan yi ta anan ba sai mun je gida to ba mu amma kin san menene maganar da muka girke ke ta me fa ƙara aure gane ba mun yi magana ƙarin aure da shi ba ban ƙara aure Ina na ɗauka labarin wani fim kake bani ai ba wani fim yana siyo miki ne don kwantar miki da hankali saboda a yi auren nan a gama lafiya ta siya min mota dai saboda kwantar min da hankali a yi aure a gama lafiya in dai ban kai aure ne ka siya min mota ka ban iri-irin su koma ba na bukata ungo ya ce fa ba wani abu ba karki haka ungo wallahi za ka ban motar min ire-iren su goma ka haɗa min da gida duk sati maka na bukatan auren ba na bukatan ciki me zan yi da kishiya kishiya baka ce zaka mun gona na maka a gidan nan ba na bana maka makin san dai shi aure ana karawa ne saboda sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dan hakuri da mutar kenan saboda na ce zan kara aure kuma ta kuna ban mamaki in dai magana kishiya ce sai kun zo ana ta ɗauki ba da kuɗi me yasa haka ne kishiya yar uwa ce ku ringa rikice wannan. yau ki da gida ke su sosai ne da yake ba a ma magana yanzu a ce wannan gidan da ke ya za ki ji a rami. na san za ki ji da ji. wannan gidan a ce na aiki na ki kwa farin ciki wannan gida ta. haka naki ne halak malak wai kana nufin gidan da nawa ne Allah ji da ke sosai gaskiya ne alhamdulillah amma ban san iya godiyan da zan masa ba yaron ma na kira shi wanda mutumin yake a hannunsa na ce ɗan kai share ya goji gidan kafin su zo da shi to na kira waya kan gina biyu da shi Allah ya saka da alheri. Allah ya maka abin da kamun na alheri kin ga gida ga mota duk ni kaɗai duk ke kaɗai ita kuma amaryan Allah ya dole sai mata nata a can gefe me kake nufi ne ok ka zo ka bani gidan ne saboda kan magana aure ne a yanzu eh, bari ka ji in gaya maka na faɗa maka a baya yanzu ma zan yi mai tashi wallahi za ka bani gida ire-iren wa kai duniyan nan za ka mallaka mu saboda ka ƙara kishe ban da lokaci ka je can ka ta auren ka kai ka ka daina ma kawo min komai ka ce za ka ƙara aure ka je can ka rike shi ka auren ka ba na son yanzu dan mutum zai ƙara aure yana aibu ne a tattare da shi maganar kishiya wallahi da rike babu ni babu kishiya saboda kwata-kwata ni rayuwata, babu kishiya ajin da saboda me haka wani kamo wannan ka san kamo kishiya kamo wancan ka daina bata min lokaci yanzu lokaci na ne ka bata min ka jawo ni ka kawo ni gidan saboda maganar kishin ka ka samu gida ko to ka can ka aure ka kai gida da na ban mamaki yanzu kin ga Husna Na'am Husna Na'am Ta ina na fi ga kina burmushi ne kina fara'a Yau kuma da me ka zo min? Gaskiya na tsaya na tattauna na yi shawara da mutane na da iyayena akan magana auren nan. Kuma gaskiya kowa shawarar da yake bani mai kyau ce. Don haka auren nan za a yi shi nan ba da daɗewa ba insha Allah. Duk abin da na siyo miki mota da gida na baki nan na baki da zan taɓa karɓa ba. Wannan matsalar ka ce da mota da gidan ka je can ka in ka ga dama ba ta gidan ka gada dama ka kai mata mota ko kuma ka je kayan ka wannan duk matsalar ka ce mota da gidan ba sa gabana ka je can ka ta auren ka na gaya maka babu kisha ajanda dana babu shi kuma ba zan kawo shi ba abin da nake so da ki ki karbi kayan nan za su miki amfani kar wata ranki da ki sai ranki in ta gidan ta fita ba in ta fita watakila na iya dawowa in ce ka ban din amma in tana nan je can ku kawon kayan ba dai mota bane ba ke fatan ki in mun yi auren mu rabu kenan shikenan zan karɓa gida da mota ko na gode ka je can ku ta auren ku ki zauna da ita lafiya akan me zai bushe gida da mota ko dan ni ba za ki murmushi ba

wallahi na ɗauka ma labarin wani mutum yake bani wai yake cin wai ga mota nan na siya miki saboda in ƙara aure to ke kuma me kace masa ni ta rage mishi ba kawai cewa ne ba na sai ya tafi da motar shi na ce mishi motar nan ire-iren su goma da gida duk sati sai na je masa ba na so ya je da motar shi je ƙara auren shi yanzu abin da ya sa mana kawo ki na in nuna miki gurin shawara nake nema me kika ga ya kamata a yi ya za a yi ina mafita mafita gurin malam zamu yanzu za mu je mu shawo mafita kin zo da shawara amma Haddadu akwai malamin da kika sani za mu zo gurin shi sosai kai ke tun da kaji kawo shawara ake ma kin na san akwai gurin zuwa baya dai shan mai ko ka ina ai ne lafiya lau tafiya ina gajiya ya gida yan waya manyan alhamdulillah ya kwana biyu na kwana biyu ko a ɗanye ko ba lafiya ne ko lafiya ƙalan malam abubuwan ne gaba ɗaya sai a hankali za a yi yanzu kuma me ake tafa da shi wallahi malam kawata ce ta yi aure oh. kuma auren nan ba a daɗe da yin sa ba yanzu uwan miji kuma ta ce lalle lalle sai an ƙaro wata kuma an ƙaro gaskiya da matsala malam shi dai magana ta gaskiya ita magana ta ɗari ta gani ai halarci kuma shi dukkan ɗan namiji da gani hmm? an ba shi dama ya aure daga ɗaiɗaiɗaiɗai har zuwa guda hudu hasali ma abin da allah ya sanar da mu alkur'ani mai girma in har ɗa namiji zai iya abin da aka fara magana aure Alƙur'ani ya fara da guda biyu in har zai adalci idan yana tsoro ba zai adalci ba ne to sai zama da guda ɗaya to kin ga anan ni ina ga wato wannan ƙawataki maimakon ta zo da wani batu na tunanin in wani abu daban gara na yi mata addu'ar Allah ba ta ke zama ta zo. malam da kuma matsala babban malam sai matsala babban malam yanzu safiya ke yanzu a tunanin ki so kike mu ke layi mu kuma wani abu daban mu shiga hurumin da ba namu ba a'a malam ni ma ba turo ne a kai ki ga ta gaskiya ni kuna son kuma da mata in har mijinta Allah ya kaddara masa ƙara aure a rayuwarsa kuma zai bi umarnin iyayensa kuma da mahaifiyarsa take ta fara auren nan lalle wajibinta ne ta dauka hakuri kawai ai mata addu'a Allah ba ta abokin zama ta gari zan koma in je in sanar da su malam daidai ne daidai ne Allah ya taimaka thank you kira ya ne a rayanka haka na ga duk kayi takumi kuma na ga wani yanayi da yake faruwa ne Ya da ma dai amma ina cikin wata matsala matsala kuma kirkin ba kamar ta me kenan ina ma ta biyu suka sani kuma na rasa wata zan to ko gaskiya wannan lamarin abu ne ya kamata ko gaskiya addu'a ya kamata a samu saboda a yi istihara a fitar da ka san istihara ita kaɗai za ta ware kai da rashin to yanzu istihara kawai ta ba tattauna idan aka yi istihara Allah ya bayyana da ƙayar wanda take da shari suna a ajiye wanda take shirin zaɓin Allah haka ko haka yanzu dai kawai abin da ya kamata ita daga gaskiya ka zo min da babbar shawara ta ta ka sa ni dariya shi ne daidai amma kana ta tunani kai kaɗai baka sa Allah a cikin zuciya ka yi addu'a ba akwai matsala wallahi ka ga tunanin nan tun sare ko kuma shi ne aiki kenan wallahi dama duk haka zan wuce ne sai na ba wani ka kana ta tunani ka ga bai kamata a ce na wuce gaskiya dai to shi kenan Allah sarki to yanzu ba ka koma zan koma area ko zan dan to shi kenan Zuwan kenan? Wallahi. To mu shiga cikin ba. ina so ne in baka shawara akan yaran nan guda biyu abin da nake so da kai ya kamata a ce gaba ɗaya su ka aure su to shi kenan yau ina so ka gaya min matsayi matsayina a cikin zuciyarka bayan kai min alƙawari cewa ba ka taɓa min kishiya ba shine kuke kokarin kulla min wannan kai da mahaifiyarka to ina so ka gaya min matsayi na a gurin ka saboda ban gane abin da kuke nufi da kai da mahaifiyarka duk irin ƙawaine da ita da ne da ita duk irin wahalar da ne da ita kuma kuke nema ku yi irin wannan sakayya mamman yanzu nan ka ga matsayin a gurinka saboda ba za ka amince ma mahaifiyarka abin da ba za ka iya ɗauka ba ga mun menene matsayin a gurinka mamman magana nake ka bani amsa mamman inna lillahi wa inna kin kashe min shi ko kashe min shi ko kashe shi kai wallahi ba ki saki min asara ba inna lillahi wa inna ilaihi kun ga abin da kuka ja min ko ba ki saki min asara ba wallahi wallahi ba ki saki min asara ba Allah ya saka ni Allah ya yi mama mama mama Allah ya saka mama mama

na gaya maka ɗan tara hankalin ka kan wannan magana shi dai kawai su nake ga ka samu lafiya ko ni dai fata na Allah ya baka kirawo likita ba? Hmm, bai kai minti talatin ba. Sannu kaji? Bara zo in je in sako kayan aiki da ko kayan aikin da za a duba shi tukuna. Ok to shi kenan. hajiya dan Allah ke ce wallahi ni ce hajiya ai yanzu gidan zan je ni ce ba zan je in yi murna samun fuska ta walwale wallahi ga kin ganda ido ya samu ina kallon sararin samaniya kuma ga shaja ina kallon ki da sai dai in ji muryar ki Allah sai ka yi da aiki wallahi ubangiji haka yake haka ne wato Allah da yake eh. ta sai magani haka ne ki duba ki gani ba ka kuma fidda tsammani idan kana raye gaskiya haka ne yanzu dai kin ga shi an cin baka farin magani wallahi alhamdulillah ya ku ji dawayin ya hajiya na gode Allah saka da alheri Allah ya biya ku hajiya ai hade ne na Allah Allah ne ya riga ya hada mu ya hajiya kai kuma kika ji magana yarinyar nan kuma eh, to al'amarin waɗannan yara ai dole sai dai yi miƙa Allah lamarinsa kin ga san da za a je sa taron da za a je a sami gaskiya ne to ya za a yi haka dai za a kowa lawa Allah ya sai da Allah ya so haka yi wallahi hajjia ni kaina in ga miki dai ba yin kaina ba haka dai Allah ya ku da wannan abu ba da zamu sai dai addu'a san wani abu mm, mm. shi kansa bai tsara hakan ba mm. ai al'amari ba katan yake samun bawa ai da muna shirya rayuwa to da kowa ya shirya wa kansa yadda za ta yi mai daɗi wani abu kwatsam yake samun ka aikin da ta zama sanadi wannan ita ma ya za a yi da ita ita dai hajara ce za a haƙoƙotar da ita ka yi haƙuri duk yadda ka so ba haka kake samu ba Ya to ya za a yi haka Allah ya a mana mafi alkhairi amin amin amin hajiya Allah ya zaɓa mana mafi alkhairi ai ba za mu ga cikin da gangan ba eh ba wani abu Allah ya zaɓa mafi alkhairi amin amin to shi ke na bar ku koma ƙara gaisa